amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikon sa da amincewarsa da kaddara wasa da ya kara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka dan ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na alfiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunnah wanda idan yan uwa basu manta ba har yanzu dai muna cikin babi na shida babin da ke magana akan shafa akan kufi da kuma rawani da kuma jabira shine bandage wanda satin da ya wuce mun karanta matsala ta biyu ko mun karanta matsala ta biyu shine sharuɗa na shafa akan kufi, sharuɗa na shafa akan kufi wanda in ba su cika ba ba shi halatta a yi shafa a kan kofi ko muka karanta na ɗaya shi ne mutum ya tabbatar ya sanya wannan kofi nasa a kan tsarki wato sai da ya alwala cikakkiyar alwala da ya gama sannan sai ya sanya wannan kofin eh, nan muka ce inda zai yi temama ya sa kofin ba shi halatta ko ya zo in zai yi wata sallar ya zo alwala kuma ya shafa a kai saboda taimama ya yi sai ya yi alwala da ruwa in yi alwala da ruwa cikakkiyar alwala ya wanke ƙafarsa ya gama sai kuma ya zo ya sa kuffi wannan sharaɗi ne na in ya tashi zai wata alwala ya yi shafa a kai amma in bai yi alwala bai sa kufi, to ban shi halatta ya yi shafa a kai mun karanta saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na al-mughira da yake cewa ya kasance tare da manzo sallama a yanayi na tafiya ko manzo Allah sallama zai yi alwala sai ya tafi dan ya cire masa khuffinsa ko sai manzo Allah ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini ko wannan kenan sannan muka ce sharaɗi na biyu shine khuffin ya zamanto yana lillibe muhalli na farilla gurin da ya zama wajibi a wanke a yayin alwala ko to khuffin yana lilliba wannan wajen wannan shi ma sharaɗi ne inda za a ce irin safa ce ko khuffi wanda yake barin idan sawu a waje to wannan ba shi halatta a yi shafa a kansa ko saboda bai lullube mahallin fardi ba mun yi wannan bayani muka karanta kuma sharaɗi na uku shine ibahatuhuma ko halaccinsu wato ya zamanto cewa mutum da kuɗinsa ya siya ba sataye ba an gane ba sataye ba ba ƙwace ya ba khuffi ne na halali har muka kawo ƙa'ida na malima ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi ko ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi ko ar-rukhasu la tubahu lil ma'asi mun kawo wannan ka'ida ko nan muka ce akan ta ne zaka ji malaman fiqh ko temama ne ko sai su ce ai matafi yana taimama sai kaji an ce fi ghairi ma'asiyati ko ba tafiyar saƙo wannan saban Allah ba saboda wannan ƙa'ida ar-rukhasu la tunadu bil ma'asi da ka khufin sai ya zamanto na halali siya mutum yayi ba kwata yayi ba kuma ba alhariri bane ga ɗa namiji kenan sannan kuma muka ce na biyar ko na hudu shine taharatu ainihi ma ko ya kasance khuffin an yi shi da fata wacce ta kasance ta halatta nan muka ce kamar ba a shafa a khuffin da aka yi shi da fatar jaki ko khuffin da aka yi shi da fatar jaki baya halatta a yi shafa a kansa mun kawo zantukan malama amma wannan shine magana rajiha wanda mun yi bayani dangane da kakkasuwar dabba akwai dabbar da ake cin namanta kuma tana da rai sai aka yanka ta to wannan fatar ta an jeme ba a jeme ba ya halatta a yi amfani da ita mai tsarki ce ko da ba a jeme ba inda ana cin wannan dabbar sai muka ce kuma akwai dabbar da ana cinta amma ba a yanka ta ba sai ta mutu to shi ma muka bayani fatatta ana tsarkakewa ta hanyar jima in aka je jeme duk da mushe ce amma tunda ana cin naman to wannan yanzu fatar ta zama mai tsarki sannan kuma sai muka bayanin dabbar da ba a cin nama ko shine to nan muka ce taharatu ainihi ma dabbar da ba a cin namanta sai aka zo aka yi jima to ko an je me ma malama suka ce bashi halatta a yi amfani da ita an gane wannan kenan a bisa rajihi daga cikin zantukan malama Sa'annan nan na biyar muka karanta cewa shafa a kan huffin ya kasance a kwanakin da aka ƙididdige ne ko mun yi bayani kwanaki uku ga matafiyi an gane da dararansu wannan shine aka haddade aka yi limit aka iyakance in kwana na uku ya tsallake na hudu ya shiga in ka zo yin alwala ba za ka ce a ai ga kufinka, kawai tsaya kai shafa a kai ba sai dai ka cire saboda wayannan kwanakin da aka ƙididdige sun cika shi kuma mazaunin gida rana ɗaya ne aka ware masa ko da dare iyakacinsa ne kawai to sharaɗin shafa a kan kufi ya kasance a iyaka kwanakin nan ne in suka fita daga wayannan kwanakin ba shi halatta duk da yake akwai tambayoyi da muka ringa yi wanda har ta fada cewa to wannan hanin to in mutum da zai yi sallah da kaza ko har muka toshe wannan kofar to za mu tashi almas'alatu salisa malam yace mas'ala ta uku kaifiyatul masai kaifiyatul mashi wa sifatihi an gane kaifiyatul mashi wa sifatihi malam yace kaifiyatul mashi yanda ake yin shafar an gane shine kaifiya yanda ake yin shafar wa sifatihi da kuma siffarsa kaifiyar yanda ake yin shafar da kuma siffar shafar malam yace al mahallul mashru'u al muhallul mas'uhu zahirul khuffi yace al muhallul mashru'u gurin da aka shar'anta mas'uhu shafarsa bigiran da aka shar'a aka shar'anta shafarsa shine zahirul khuffi saman khuffi an gane tunda in ka sa kufi yanzu wannan ce ka. ko yayin da ka sa kufi ya shiga kaga zai lullube nan ko ƙasa kenan tafin ka zai kuma lullube saman ko to saman za a shafa banda ƙasar an gane shine zahirul khuffi saman khuffin za a shafa banda ƙasan kenan inda ake takawa shine yace al muhallul mashru'u mas'uhu gurin da aka shar'anta shafarsa zahirul khuffi saman khuffi yace wal wajibu fi zalika wajibi cikin hakan cikin me cikin saman khuffin sai yace ma yutlaqu alayhi ismul mashi shine abin da ake itlaqin sunan shafa gare shi an gane akwai abin da in kai kawai kana yi za a kiransa ka shafa yanzu da zan yi haka na shafa yanzu in yi haka na shafa ban shafa ba da zan ɗan yi haka na shafa a bai shafa ba shi ma ko amma da zan yi haka to na shafa kenan an gane ko da zan yi haka na shafa kenan duk da ban zo ƙarshe ba na dai shafa duk da ban kai shi har ƙarshe ba to shi yasa yace wal wajibu fi zalika wajibi cikin hakan gurin shafar ma yutlaqu alayhi ismul mashi shine abin da ake itlaqin sunan shafa gare shi abin da in ka yi shi za a ce ka shafa to shi ya zama wajibi ka shafa mun gane sai malam yace wa kaifiyatul mashi yanda kuma ake yin shafar wa kaifiyatul mashi yanda kuma ake yin shafar an yamsaha akthar ala al-khuffi mutum ya shafi mafi yawan saman khuffi mafi yawansa an gane ko da bai shafa gaba ɗaya ba to ya shafi mafi yawan saman khuffi shine an yamsaha akthara a'la al-khuffi ya shafi mafi yawa na saman khuffi kamar a misali yanzu yanda mutum yake yanzu khuffi ne a kafarka an gane in kai haka kai haka sai kai haka an gane kaga kai haka sai kai haka nan haka shikenan ka shafa an gane to na aka ce ya shafi mafi yawa kenan ba za ka zo kai haka kawai kai haka ko kai haka kawai iya nan kaga nan ai bai fi yawa ba ko dole sai ka shafi mafi yawa an gane haka ake in mutum yanzu gashi ka sa huffin in ka zo sai kai haka kaga haka haka sai kai haka sai ka shafa shi kenan ka gama hakan nan ma ka shi ma kai haka sai kai haka sai ka shafa shi kenan kawai sai dai ka je kai sallah akwai kuma nan waɗanda suke cewa haka za ka yi ƙafafuwanka biyun hannunka na dama ya shafi kafar dama hannunka na hagu ya shafi kafar hagu kawai sai kai haka kenan haka sai kai haka kwaya biyun shi kenan ka gama an gane amma wanda ya fi shi ne kai haka yadda ka ga haka in kai haka sai kai haka sai ka shafa kayi kenan ɗaya kenan sai ka ƙara sa ka haka sai yi haka sai ka shafa shi kenan an gane to yace kaga wa kaifiyatul mashi kaifiyar yanda ake shafar yace an yamsaha akthar a'la al-khuffi shine ya shafi mafi yawa daga khuffi mafi yawa an gane sai sai malam yake cewa li hadisil mughira bin shu'ba saboda hadisin mughira ɗan shu'ba yace allazi bayyana fihi wasfa mashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi bayyana fihi wanda ya bayyana cikinsa shi hadisin kenan me ya bayyana masha ko wasfa mashi rasulillah siffar shafan manzan Allah wasfa mashi rasulillah ya bayyana allazi bayyana fihi wasfa mashi rasulillah wanda a cikin wannan hadisin ya bayyana siffar shafa kuffin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ala khuffihi akan khuffinsa fil wudu'i cikin alwala wanda ya bayyana siffa na shafa na manzon sallama akan khuffi cikin alwala wannan hadisin yace faqala sai yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala al yana shafa akan khuffuka guda biyu na hagu da dama kenan ko sai yace ala ma akan zahirin su shine saman su kenan nan nan sama ake shafa an gane ba kasa ba ba inda yake takawa ba malam ya ce wala yujzi'u wala yujzi'u masu asfalihi wa aqibi yace wala yujzi'u baya isawa masu asfalihi shafar kasansa ka zo shafar hufi kawai a maimakon ka shafi sama an gane a maimakon kai haka ka shafi sama kawai da ka tashi sai ka shafi ƙasa to wannan baya isawa duk da kuma ƙasan shi yake takawa amma an ka zo kawai ka shafi ƙasan to wannan baya isarwa kamar ba kai ba kenan shine wala yujzi'u masu asfalihi shafar ƙasansa baya halatta wa aqibihi da kuma ƙarshensa ko gefensa an gane ko kuma dai ƙasansa ko nan nan kawai ka shafi nan haka an gane iya nan ka shafa baya isarwa gwara ma in ka shafi saman to in ka haɗa da nan a ce ka ai wani abu shi dai wancan saman da ka shafa ka na wajibi wannan kuma shi shi ka yi ko tunda ai ba a sa ka ba to amma kawai ka shafi inda kwata-kwata ba a ce ka shafa ba wannan baya isarwa shine wala yujzi'u wala yujzi'u baya isarwa me maso asfalihi shafar ƙasansa baya isarwa bai isan maka ba wa aqibihi da dai ƙasansa an gane ko ƙarshensa duk baya isarwa sai ce wala yusannu sa'annan kuma ba a sunnanta hakan wala yusannu sa'annan ba a sunnanta hakan ba yace liqauli aliyin radiyallahu anhu saboda faɗin sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda yace law kana ad-dinu bir ra'ayi yace da addini ya kasance da ra'ayi ne kawai kwakwalwarka ta baka kaga a'a ai ya dace ai ai kaza ya dace to da a ce haka ne addini yace lakana asfalul khuffi to da kasan khuffi ya kasance aula bil masi shi ya fi cancanta ma a shafa min a'lahu fiye ma da saman kufin ko kuma haka ne da a ce addini da ra'ayi ne to da ƙasan ya fi cancanta ma a shafa ko saboda ƙasan ai shi yake tako datti ko kaga kenan inda hankali za ka sa sai ka ce to inda yake tako ƙazanta ai shi ya kamata a wannan a shafa shi yasa yace 'Lauka na dinu bir-ra'yi yace da addini ya kasance da ra'ayi ne ra'ayin da babu dalili molanka an gane ganin yanda ya dace kawai da ra'ayinka an gane kawai kai tunaninka to da addini ya kasance haka ake yi yace lakana asfalul khuffi da ƙasan khuffi ya kasance aula bil mashi mafi cancanta da a shafa min a alawu fiye ma da samansa kaga ba da ra'ayi ake ba sai ce wa qadar aitun nabiya sai ce haƙiƙa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yamsaw ala zahir khuffihi yana shafa akan saman khuffinsa kaga ce haƙiƙa na ga manzon Allah yana shafa akan saman khuffinsa kaga kenan zaka yi ne yadda ka ga manzan Allah ya yi an gane ba mutum zai yi bane da kwakwalwarsa yanda ya ga manzan Allah ya yi haka zai kuma ko da a ce ka ra'ayi da baka yi ra'ayi ba tunda ai cewa ka musulunta ai ka mi kauyen ne yanda Allah ya ce shi za bi yanda manzon Allah ya tsara shi zaka bi to da ka kai yanzu baka da na cewa a ciki shi yasa za yi ne yanda annabi sallama yayi sai malam yace walau jama'a bainal a'la wal asfal ce da a ce wanda ke shafar walau jama'a da zai haɗa bainal a'ala tsakanin saman khuffin wal asfal da kuma ƙasan khuffin di ya haɗa ya shafa da ya tashi kawai ba ya sa hannunsa ne a nan ba kawai da ya tashi kawai haka yayi sai ya shafa haka an gane da ya tashi kawai haka yi sai ya shafa haka kaga ya shafi sama ya shafi ƙasa kaga ya haɗa da sama da nan ko ya ce to da a ce mutum zai haɗa ya yi haka sai malam ya ce saha shafarsa ya yi ma'al karahati tare da karaha wato an ƙiye hakan ba a soye hakan ba yin da ya yi ba shi da zunubi amma ya yi ya isan masa an gani amma muka ce da mutum kuma zai shafi ƙasan gaba ɗaya to wannan bai ba ko shi ne can muka ce wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi shi ne a baya muka ce ko shafar ƙasansa baya wadatarwa baya isarwa shi ne yujzi'u an gane zan ƙara maimaita nan malam yace al mas'alatu saniya mas'ala ta biyu kaifiyatul mashi yanayin yanda ake shafar wasifatihi da kuma siffarsa shi shafar kaifiyarsa yanayin yanda ake yin sa kenan da siffarsa malam yace al ma'allul mashru'u mas'uhu yace al muhallul mashru'u mas'uhu gurin da aka shara'anta aka shafarsa almuhallul mashru'u gurin da aka shara'anta mas'uhu shafarsa zahirul khuffi shine saman khuffi gurin da aka shara'anta shafarsa shine saman khuffi yace wal wajibu fi zalika wajibi kuma cikin hakan an gane cikin shafar kenan na saman khuffi yace ma yutlaqu alayhi ismul masih ma yutlaqu alayhi ismul mashi abin da ake itilaƙin kalmar shafa gare shi akwai abin da kai ka san in kai kai baka shafa ba ko ba za a ce ka shafa ba to wanda ya zama wajibi shine ka yi wanda in dai an kalla za a ce wannan shafa kai duk wanda ya kalla zai ce shafa kai kaga ba zai ce ka ɗora hannunka ba ko zai ce ka shafa ne ai dama shafa sai ka ɗora hannun sannan ka tafi da hannun ko sannan za a ce to kayi shafa wannan shi yake waji sai ce wa kaifiyatul mashi kaifiyar yanda ake yin shafar kuma yace an yamsaha akthar a'lal khuffi shine ya shafi mafi yawan saman khuffi mafi yawa zai shafa ya shafi mafi yawan saman khuffi li harisul muhira, bin shu'ba saboda hadisin muhira ɗan shu'ba Allah allazi bayyana fihi wanda ya bayyana cikinsa, sa wasfa mas'i rasulillahi sallallahu ala khuffihi fil wudu'i suffar shafar khuffi da manzala sallama yake cikin alwala ya bayyana yanda yake faqala sai yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa alal khuffaihi yana shafa akan khuffuka na hagu da na dama ala zahirihi ma akan zahirinsu ba su ba su sai malam yace wala yujzi'u masu asfalihi wa aqibihi yace shafar ƙasansa shafar ƙasansa shi hufi baya isawa in ka shafi ƙasa to ba kai komai ba don wannan bai ɗauke ma ba shine wala yujzi wala yujzi'u masu wa asfalihi wa aqibihi shafar ƙasansa ko gefensa ba ya isarwa wala Sannu kuma ba a sunanta ma hakan ba wala Sannu kuma ba a sunnanta ba da qauli aliyu radiyallahu anhu saboda faɗin ali Allah ya yarda da shi yace ce lauka na dinu bin ra'ayi. yace ce lauka na dinu da addini ya kasance bin ra'ayi da ra'ayi ne shi ne faɗi abin da ka ga dama ko abin da ka fahimta ko a faɗi abin da ƙwaƙwalwarka kawai ta raya ma to da haka ne addini lakana asfalil khuffi to da ƙasan khuffi ya kasance aula mafi cancanta bilmasi da a shafa min a'lawu fiye ma da samansa saboda ƙasa shi yake tako datti kuma kai ma aka baka kai wannan tunanin haka za ka yi ko in dai a tunaninka ne a ra'ayinka ne za ka ce a'a gun da ake takawa ake bi a takacan a takatan shi ne a ra'ayi a tunani na za a shafa ya ce to da addini ana yin sa da ra'ayi haka ne sai ya ce wa qad aitun Nabiya. sallallahu alaihi wa ya ce haƙiƙa na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yamsawa alal khuffaini yana shafa akan kuffuka ala zahirihi ma akan zahirinsu ba inda yake tako kasar ba kaga wannan me zai nuna mana cewa almasu alal khuffi ma'qulul ghairu ma'qulul ma'ana ne afwan ghairu ma'qulul ma'ana ne an gane akwai ibada ma'qulatul ma'ana akwai ghairu ma'qulatul ma'ana an gane wato akwai ibadar da kakkan iya hararowa kai a fahimtarka cewa sababin yinta shine kaza a cikin sababin yinta akwai koyar da kaza a cikin yinta akwai kaga kamar alwala ko zaka ce daga cikin wannan ɗin alwala ai akwai koyar da tsafta ko shi ka wanke fuskarka ka ƙara wankewa kaga wannan akwai tsafta a ciki ko wannan ma'aqulul ma'ana ne amma almasu alal khuffi ghairu ma'qulil ma'ana haka Allah yace ayi an gane haka Allah yace ayi amma shin a cikin shafar saman akwai wani abu na wani ko ka ce a anan akwai koyar da tsafta in an shafi ka duk ba wannan abu haka Allah yace ayi kuma haka za a yi an gane amma wannan ba shi ke nuna babu hikima ba akwai hikima saboda afa'alullahi ta'ala kulluha mu'allala duk abin da kaga Allah ya yi to akwai hikimar yin sai dai kai kila ya ɓuya gare ka an gane Allah zai yi kila saboda ya jarraba bayi ko tunda addinin nasa ne ya faɗi abin da ya wa ra'ayinsu ya ce haka za a yi don Allah ya tantance waye zai yi hakan waye kuma zai yi sarransa kaga wanda ya yi yadda Allah yake so sai Allah ya bashi lada ko wanda kuma ya bi ra'ayinsa da ƙwaƙwalwarsa ba shi da lada kamar tahawilil qibla ne ko da baitul maqdis ake kalla ko sai Allah ya ce kuma a kalli ka'aba kaga Allah ai ya faɗi dalili ko Allah ya ce menene eh eh daidai mahallin shahid din eh na'am ah to kun mahallin shahid fa nake nema eh eh ci gaba ci gaba dai eh to a kayi tsallake wali na alama mai yattabi ar rasul ko ya aya take yawa kaga saboda Allah ya ga waye ya tantance wanda zai bi manzon Allah ko tunda ana kallon nan Allah ya ce a kalli nan to kaga yanzu za a tantance wanda zai da'a ne ko wanda zai yi da'a sai ce a ah, haka Allah ya ce a kalla yanda Allah yake so a yi sai ya bi sai ya samu lada ko kunta alaiha illa li na'lama man yattabi'ir rasula ko mimman yanqaliba ala aqibaihi to kaga wannan shine dai sai mas'ala ta gaba al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu malam ya ce muddatuhu kwanakinsa muddarsa lokacinsa na shafar muddatuhu kwanakinsa malam ya ce wa muddatul masi kufai ne, ya ce wa muddatul masi kwanakin shafa lokaci na shafa alal kufai ne akan kufuka. bin nisbati lil muqimi dangane da wanda ke zama a gida shine bin nisbati lil muqimi dangane da mai zama a gida wa man safaruhu da kuma wacce tafiyarsa la yubahu lahu al ba a halatta masa kasaru an gani kaga guda biyu ya faɗi lil muqimi wa man safaruhu wa man safaruhu la yubahu lahu al bin nisbati lil dangane da wanda ke zama a gida shi ba matafi bane wa man safruhu da kuma wanda tafiyarsa la yubahu ba al-qasru ba a halatta masa kasuru cikinta Shi ne wato nisan wajen da ya je ba za a ce ya yi tafiya ba ko nisan gurin da ya je ba za a ce ya yi tafiya ba kaga kenan har yanzu hukuncinsa hukuncin wanda ke zaune a gida ne shi yasa sai ya haɗe su sai ce to wayannan ya ce yawmun wa laila rana ne da dare an gane yawmun ne wa laila rana ne da kuma dare an gane ba kwana biyu zai yi ba yawmun wa laila wayannan kenan sai ya ce wabin nisbati lil musafiri ya ce ɓangaren kuma matafiyi lokacin muddar na shafar wabin nisbati lil musafiri ɓangaren kuma matafiyi safaran tafiyar da yuba'u lahul qasru ana halatta qasru gare shi an gane ana halatta masa ya qasru tafiyar da ana halatta masa ya halatta ya qasru shi kuma salasatu ayyamin kwanaki guda uku ne salasatu ayyamin kwanaki guda uku ne bilayaliha da dararansu bilayaliha da dararansu shi kuma wannan sai ce li hadisa ali radiyallahu anhu saboda hadisin ali Allah ya kara masa yadda yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salasata ayyamin wala wunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salasata ayyamin yace manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya sanya kwanaki guda uku wala wunna da kuma dararansu lil musafiri na matafiyi kenan dangane da shafa akan khuffi muddarsa kenan wa yawman walailatan ya sanya kuma rana da rana da dare kwana da dare lil muqimi ga wanda yake mazaunin gida an gane wannan shine muddar mun gane mun gane wannan kwana uku zai yi in yana kan hanya an gane yayi tafiya ko kaddara ma ya sauka ya sauka Koda zai ƙara ɗorawa an gane koda zai ƙara ɗorawa don ya halatta yanzu in ya kai adadin kwanakin ya cire shi ya yi alwala ya halatta ya ƙara sa shi in ya ƙara zuwa ya ƙara shafa a kai mun gane amma dai in ya kai wannan kwanakin ya cire kamar yanzu da ya kai kwanakin suka cika kwana uku an gane to kaga kwana na hudu cirewa zai ko dole ba shi halatta ya shafa a kai saboda kwanakin da aka ƙididdige sun ƙare to in yazo zai ƙara yin wata alwala bayan ya cire ya yi alwala da ya zo alwala ya cire saboda kwanakin sun ƙare to sai ya alwala da ya alwala sai ƙara sa shi to idan zai ƙara wata sallar ya halatta ya yi shafa a kai almuhim dai da kwanakin suka cika ya cire mun gane da Allah da kwanakin suka cire wannan da kwanakin suka cika ya cire dai daman shine ake so ya cire in kuma zai ƙara shafa wannan ruwansa shine wannan mas'alar kenan zan ƙara maimaitawa almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu muddatuhu kwanakinsa malam yace wa muddatil masi alal khuffaini mudda kwanaki na shafa akan khuffi ko lokaci na shafa akan khuffi bin nisbati lil muqimi dangane da wanda ke zauna a gida wa man safaruhu la yubahu lahu al da kuma wanda tafiyarsa ba a halatta masa ya qasaru bai tafiya ba yana unguwa yace yawmun wa layla shine kwana ɗaya da dare wa bin nisbati lil musafiri dangane da matafiyi kuma safran tafiyar da yuba'u lahu alqasr ana halattawa gare shi ya yi qasaru salasatu ayyamin kwanaki guda uku ne bilayaliha da dararan su li hadisi ali radiyallahu anhu ƙara saboda hadisin ali da ya yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salasata ayyamin manzo Allah ya sa kwanaki guda uku wa layaliyahunna da dararan lil musafiri ga matafiyi su zai yana shafa an gane wa yauman wa lailatan da kuma rana ɗaya da dare lil muqimi ga wanda ke zaman gida shi kuma kwanan da zai yi kenan an gane iyaka su ya halatta yana daga cikin shiru malam yace al mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar mubtilatuhu mubtilatu ababan da suke bata shafa akan kufur an gani? ababen da suke shafa ko da a ce mutum bai kai kwanakin ba kaddara matafiyi ne ya yi kwana ɗaya yana shafa kwana nawa zai uku ko to sai kwana ɗaya yana shafa sai wani abu ya faru daga cikin abubuwan da za mu karantu to yanzu dole sai ya cire in ya zo yin alwala saboda ya yi wannan abin ba zai ce a'a tsaya in ci gaba da shafan ba in dai ya yi waɗannan abubuwan da za mu karantu an gane to dole ba eh, ba shi halatta yi a kai Shi ne mubtilatu ababen da suke shafa a kan kofi. malam ce wa butulul mashu wa butulul mashu shafa yana ɓaci bima ati da abin da ke zuwa na ɗaya ce iza hasala ma yujibul الغسل iza hasala ma yujibul الغسل an gane idan abin da yake wajabta wanka ya samu yace batalal masu to shafan nan ya ɓaci kamar mutum janaba ta kama shi ko wajibi ne yayi wanka ko janaba ta kama shi to in ya zo sai ya cire wannan hufin an gane in ya zo sai ya cire wannan hufin sai dai in ya yi wankan ya wannan ya sake sawa sawa kuma ya danganta in alwalai ya yi in wankan ya yi na alwala ne to kaga shi dama ko amma dai sai ya cire wannan hufin sai ya cire shine yace idza hasala ma yujibul ghusla idan abin da yake wajarta wanka ya samu batsalal masu shafan nan ya ɓaci ya ce li hadisi safwan bin assal saboda hadisin safwan ɗan assal ƙala ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya amurna yana umartanmu idza kunna safaran idan muka kasance matafiya ko in muka kasance halin tafiya Allah nan zai a khifafana da kada mu cire huffukanmu kan mu tube su kan mu kwame huffukanmu shine Allah nan zai a khifafana kada mu tube kada mu kwabe huffukanmu salasata ayyamin kwanaki guda uku wala yaliyawunna da kuma dararan su illa min janabatin sai dai daga janaba shine za a tube kenan ko illa min janabatin sai dai daga janaba janaba ta same mu sai mu tube kenan malam yace na ɗaya kenan na biyu idza zahara ba'du al fardi idza zahara ba'du al fardi ko idan wani shashi na gurin da wajibi ne a shafa sai ya bayyana wani ɓangare wani shashi wani ɓangare na wajen da mahallin fardi ne shine nan muka bayani gurin da yake in alwala za ka yi dole ka wanke shi ne mahallin fardi gurin da in dai za ka yi alwala dole ka wanke shi kowa ya san wajen daman ko to sai mutum ya sa kofi to wannan wajen da ya zama wajibi a wanke a alwala sai wani waje sai ya bayyana an gane sai wani waje ya bayyana daga cikin wannan wajen na wajibi ne a wanke a alwala to sai ya sa khuffi to wani shashi na wannan wajen sai ya bayyana shine idza zahara ba'du mahallil fardi idan wani shashi na mahallin farilla na bigiran farilla ya bayyana ya ce ai zuhuru ba'adil qadami kaji ce ai bayyanuwar shashin kafa ai zuhuru ba'adil ƙadami ai bayyanuwa na shashin ƙafa. wani ɓangare daga ƙafarka ya bayyana ya yace batalal masu to wannan shafa ya ɓaci an gane wannan shafa ya ɓaci ba mu gane ba ai akwai sos ya yagaggiya ko to shi ake cewa kaga ya yagi wani wajen ya bayyana gurin kuma da ya bayyana wajibi ne ka wanke shi inda alwala za ka yi to sai wannan wajen ya bayyana yaya kamar bayan ya sa sai yagi muƙaddara a haka bayan ya yi alwala ya sa sai ya zo sai ya yagi an gane to da ya zo ya yage to shi kenan yanzu in ya zo sai ya cire shi sambu zai ce duk da ya yage kuma ga wani waje ya bayyana kaddara da ya yage nan nan ɗinsa sai ya kwashe kaga nan wajen sai ya kwashe ana ganin fatar kaga nan in ya zo dole ne ya wanke shi a alwala ko kaddara ya yi da yawa nan ya ɓeke to san zai ce a ai khuffi bane tunda ai daman da na sa na yi alwala tunda ya yage tsaya in nazo in yi shafa a sai dai ya cire an gane shine amma suka ce idan ya gane kaɗan ba matsala an gane saboda shari'a takan yi afuwa ga abubuwa ƙanana minus haka ‘yan ƙanana ‘yan kuci-kuci ai haka ne ko minus ko a ya na kai dariya kuma to kaga maino kuma ka yi dariya kai da za ka gyara mu kaga maino ake cewa amma mu kuma to shi yasa to ai kaga ai na kawo eh kaga a gobe ba zan ƙara maimaita wannan ba ko yawwa ta haka kaga sai in tattara turanci na na koma Najeriya shine ai karatun maino ko to eh to kaga iza zahara ba'du mahallil fardi idan wani shashi na mahallin farilla ya bayyana an gane sai ce ai zuhuru ba'dil qadami ai bayyana shashin kafa wani bangare daga kafa ya bayyana yace batalal masu to wannan shafar ta ɓaci na nawa kenan na biyu na uku yace naz'ul khuffaini yubtilul masha yace naz'ul khuffaini cire huffuka an gane kayi alwala sai ka sa su da ka sa kuma sai ka zo ka cire bayan ka cire kuma sai can kaga kana da niyyar ka ƙara mai da su bayan ka cire to yanzu in ka mai da su ba za ka ce za ka yi shafa ba tunda ai lokacin da ka mai da su ai ba kana alwala ba ne ka yi alwala an gane ai ina jin san baka gane ba sai na ƙara bayani <laughs> eh wato yanzu mutum yayi alwalarsa daman mun ce sharadi ne ko lubusuha ala taharatin ko ko kuma lubusuhuma ala taharatin sai kayi alwala sai ka sa to kaddara mutum yayi alwala sai ya sa can kuma sai ya cire ka gane da ya cire sai can kuma sai ya ƙara sa su to ya sa sai yanzu sai zo zai yi alwala to yanzu ba shi halatta ya yi shafa a kai tun da dai ya cire ka gane tun da dai ya cire su lokacin da ya alwala ya wannan to ai daga baya ya cire to yanzu cirewar da ya yi in ya zo zai yi alwala dole sai ya tuɓe su sannan ya wannan ba zai yi shafa a kai ba ai yanzu ka gane yawa shine naz'ul khuffaini an gane cire huffuka mutum bayan ya wannan sai ya cire su yace yubtilul masha wannan yana bata wannan shafa yace wa naz'u ahadil khuffaini kwabe ɗayan huffuka guda biyu ko right ɗinsa ya cire ko left ɗinsa kana ji cire ɗaya shine wa naz'u ahadil ne. cire ɗaya daga cikin huffuka ka naz'ihima kamar cire su ne gaba ɗaya in ka cire kafar dama kamar ka cire hatta hagu ne eh na'am yawwa bayan kayi alolar kasa kuma za ka iya yi amma dai yanzu tun ka sa su bayan ka cire sai ka sa to a yanzu in ka zo ba za ka ce tsaya kai shafa a kai ba saboda ai da kai alwalar a can ai ka cire su ana faɗin suna ƙafarka ne har lokacin da wata alwalar ta ƙara zagayowa suna ƙafarka baka cire ba amma yanzu in ka cire ka ajiye sai kuma can ka ƙara sawa kaddara yanzu a misali ni ne yanzu da safe da na tashi sai na alwala sai na sa huffi na ko na sa safata can da na sa kamar karfe biyu ai kana ganewa eh a ya san safa mana ya za ka ga <laughs> Allah ya shirye kawai eh <laughs> ka san sosto to nan da ka zo ka sa sai kai sallah azhar bayan kai sallah azhar can kamar karfe bi da rabi sai ka cire ta ka gane bayan ka cire can kamar karfe uku dab da lokacin sallah sai ka ƙara sawa kaga ai ka cire ka mayar to yanzu ai tana ƙafarka ko tana ƙafarka ka gane tana ƙafarka to sai ka zo za ka yi alwala ta la'asar to yanzu in ka zo ba za ka ce a'a tunda ai tana ƙafarka tsaya kai shafa a kai ba ba za ka yi ba saboda ai da kai alwalar kasa ai ka cire kuma to tunda ka cire yanzu shafan nan ya ɓaci yawwa sai dai in ka zo ka cire sannan ka wanke kafarka sa'annan kuma in gaba za ka yi shafa kuma ruwanka ne amma cirewar dai shine kaga yace naz'ul khuffaini cire khuffuka guda biyu al masha yana bata shafa yace wa naz'u ahadil khuffaini cire ɗaya daga cikin huffuka guda biyu ko ka cire right ko left an gane ya ce ka hima kamar cire su ne gaba ɗaya biyun ya ce fi ƙauli aksar ahalil ilmi cikin zance na mafi yawan ma'abota ilimi yawancin duk malama suka ce haka ne in ka cire ɗaya kamar bi ka cire na nawa kenan na uku sai na hudu ya ce in ƙida'u inqida'u muddatil mashi mubtilin lahu yace inqida'u muddatil mashi karewar kwanakin shafa akan kufi karewar kwanakin zamanto sun zama end sun kare sun kare yace mubtilul lil a mubtilin lahu ko mubtilin lahu mai bata shafan ne an gane ƙarewar kwanakin shi ne a muka ce kwana uku ko ga matafi da dare kwana ɗaya ga mai mazaunin gida to idan kana zaune a gida sai kwana ɗaya ya ƙare to shi kenan ya ɓaci in ka zo dole sai dai ka cire ka yi alwala ka wanke ƙafarka Shi ne in ƙida'u muddatil mashi ƙarewar kwanaki na shafa ɗin mubtilin lahu mai ɓata shi ne mai ɓata shafan ne sai ce li annal masha saboda shi shafan nan mu'aqqatun abin sawa lokaci ne mu'aqqatun abin sanya wa lokaci ne an gane mu'aqqat abin abin wa lokaci ne bi zamanin mu'ayyanin da wani lokaci sananne ayyananne an gane sai ce min ƙibali shari'i daga ɓangaren wa Allah kenan daga ɓangaren Allah an gane min ƙibali shari'i daga ɓangaren Allah ko ɓangaren manzan Allah an gane sai ce falata juzu ziyadatu alal muddatil muqarrarati Falata tajuzu ziyaratu daɗi baya halatta alal muddati akan wannan kwanakin al muqarrarati wa'inda aka tabbatar shine al muqarrara wa'inda aka tabbatar limafuhumi ahadith at tawqit an gane limafuhumi ahadith at tawqit saboda abin da aka fahimta na hadisan nan da suka iyakance lokacin an gani saboda abin da aka fahimta na hadisan tunda a to idan iyakancewar ba shi da amfani ai ba za a iyakance ba ko inda kawai mutum ya yi ne duk lokacin da ya ga dama to ba za a ce a'a kwana uku ba ko to tunda an iyakance to wannan hadisan sai aka fahimci cewa to baya halatta ne ka ƙara shi yasa aka iyakance ka gane na'am an gane haka aka fahimta cewa baya halatta kai kwana hudu kana shafa akan kufi a yanayin tafiya baya halatta haka duk hadisan aka fahimci haka mun gane a ci gaba ko a bar shi haka time yayi eh saura kamar minti to ba matsala tsaya mai sauri Allah ya sa mu karasa kai anya ko zai karasu <coughs> na'am za a maimaita nan malam yace al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar mubtilatu abubuwan da suke bata shi malam yace wa yabtulul masu shafa yana baci shine wa mashu shafa yana baci bima ya ati da abin da ke zuwa na daya idza asala ma yujibul ghasla idan abin da yake wajabta wanka ya samu batalal masu wannan shafa ya ɓaci ko shine janaba yana wajabtawa kai wanka li hadis li hadisi safwan bin asal saboda hadisin safwan dan asal qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallama ya kasance ya amurna yana umartan idza kunna safaran idan mun kasance halin tafiya Allah nan zai a khifafana da kada mu cire huffukan mu salasata ayyamin kwanaki guda uku an gane yace wala yaliyunna da kuma darare da dararen su illa min janabati sai dai wato daga janaba sai na biyu iza za'ara ba'd fardi idan mahalli na farilla ya bayyana wani shashi na mahallin farilla ya bayyana ai zuhuri ba'dil ai bayyana wani shashi na ƙafa batalal mas'u shafan nan ya ɓaci na uku naz'ul khuffaini cire khuffukan yubtilil masha yana ɓata shafan nan au yace wa naz'u ahad al-khuffain ka naz'ihi ma fi qawli aksar ahli al-ilmi shashin cire ɗaya daga cikin khuffukan kamar cire shi ne ɗaya kamar cire su ne gaba cikin mafi yawan zance na malama na hudu in kakancewa ne bi zamanin mu'ayyanin da wani lokaci ayyananne wanda aka nuna aka ayyana kenan an gane yace min qibali shari'i daga gurin daga ɓangaren manzan Allah min qibali shari'i daga ɓangaren manzan Allah yace falata falata juzu ziyadatu falata juzu ziyadatu dadi ƙarawa baya halatta alal muddatil muqarrara akan kwanakin da aka tabbatar shine al muqarrara aka tabbatar iya su ne yace li mafhumi ahadith at-tawqit saboda abin da aka fahimta na hadisan da suka sanya lokacin an gane shi aka fahimta baya halatta a ƙara sai mas'ala ta gaba almas'alatu sadisa malam yace mas'ala ta shida ibtida'u muddatil mashi ibtida'u muddatil mashi farawan lokacin shafar farawan lokacin shafar yaushe ne zai fara malam yace wa tabtadi'u muddatul mashi malam yace lokacin shafa yana farawa ne min alhadasi tun daga lokacin da mutum yayi hadasi ba'adal libsi bayan ya sa an gane sai ce zai kawo ma a misali sai ce kaman tawadda'a li salatil fajiri kaman mutumin da ya alwala don ya sallar asuba wala bisal khuffaini sai ya sa khuffukansa yayi alwala dan ya sallar asuba sai ya sa khuffukansa wa ba'da tulu'i shamsi bayan rana ta bullo an gane ahadasa sai ya kari ko ya tusa ko wani abu kaga ya sa khuffukansa dan sallar yi ko yayi kuma sallar asuba din an gane amma bayan rana ta fito sai ya tusa an gane ko in ce ba ya tusa ba an gane ba ya tusa ba saboda don mu ɗau abin ya fi an gane sai ya hadasi hadasin nan kuma babba ne ba ƙarami ba an gane babba ne ba ƙarami ba sai ya ce walam ya tawadda bai yi alwala ba ko ahadasa ya yi hadasi walam ya tawadda bai yi alwala ba ya ce sun matawadda ƙabla salatu zuhuri nan sai ya yi alwala an gane kafin sallar azahar ya ce fabtida'ul muddati min tulu'i shamsi waƙatal hadasi ya ce lokacin to shafar zai fara ne an gane tun daga bullowar rana kenan waƙatar hadasi a wannan lokacin da ya hadasi tsaya mu ƙara maimaitawa don wannan yana da ɗan rikici ko eh nan wannan yana da ɗan rikici ya kawo ɗan ruɗani kaɗan ya ce wa tabtadi muddatul mashi yace shafa lokacin shafa yana farawa min alhadasi daga hadasi shine kari wani abu da ke karya ma alwala yace ba'da lubsi bayan sa sawa an gane wato mutum ya sa sai hadasi to wannan lokacin shafa din da zaka yi kwana nawa zaka yi an gane shin kwana ɗaya ne na kai da kake zaune a gida to lokacin da za ka fara sawa ai daga lokaci ne shafata ta fara lokaci kaza ne an gane sai ya ce to wannan lokacin na shafa ɗin nan yana farawa ne min alhadasi na daga hadasi ba da libsi bayan ya sa sai ya hadasi sai ya tusa ko wani abu yace kaman tawadda'a li salatil fajri yace kamar mutumin da ya alwala dan sallar asubahi yace wala bisal khuffaini sai kuma ya shafa sai ya sanya khuffi an gane yayi alwala dan sallar asubahi sai ya sanya khuffi yace wa ba'da tulu'i shamsi bayan kuma bullowar rana ahadasa sai ya kari wani abu wanda ya karya masa alwala ya tusa ko wani abu yace walam yatawadda bai yi alwala ba summa tawadda'a sa'annan sai yayi alwala an gane qabla salati zuhri kafin sallar azhar kenan sai ce fabtida'ul muddati to wannan farawan lokacin shafaɗin ya fara ne min tulu'i shamsi tun daga bullowar rana ba'adal hadasi bayan wannan hadasin da ya yi an gane ce ƙala ba'dul ulama ya haka wa'ansu malaman suka ce amma ai ba a lokacin ya sa ba ko lokacin da ya sa tun lokacin sallar asubahi ne ko to amma suka ce wai lokacin farawar kenan na shafar da zai ƙida da zai lissafa to ba a wannan lokaci a ya fara ba a lokacin da ya hada nan ne an gane eh, yawwa eh amma yace ce wannan waɗansu shashin malama ne suka faɗi eh na'am eh a to ai a ka'ida ai abin da muka karanta ai baya ai abin da yake warwarewa shine mutum yayi wani abu wanda tilas ne yayi wanka E to kaga a wannan lokacin ai ya warware mun fahimta abin da yake warware shi shine mayu shine mayu wannan shine dai abin da ke wajabtawa kai wanka kamar janaba in ya samu ya warware amma tusa ai baya warwarewa an gane tusa baya warwarewa har shiga bayi baya warwarewa in dai da shi a wannan ɗin mutum an gane sai ce wa qala ba'dul ulama'i wayansu shashin malama suka ce ibtida'uha farawan lokacin shafar yana farawa ne min haisu tawadda'a tun lokacin nan da ya alwala qabla salati zuhuri kafin sallar azahar kenan an gane min almas'i ba'da alhadasi an gane na shafan nan da yayi bayan hadasin nan nan wajen nan ya kamata mu dan ƙara ɗan bibiyarsa sai zuwa sati mai yawa dan ya dan yi tsauri an gane kaga sannan haka sai in dan ƙara dubawa an gane nan dai kawai dai mu tsaya a wannan wajen dai ba mu tashi shi ba <laughs> ko eh idan muka zo insha Allah daga shi za mu tashi dan akwai abubuwan da suka ka yana da ɗan rikitawa ko tunda nan kaga ai ba wani abu ne yake warware shafar ba in ba nan mutum ya yi ai mafarki ko wani abu na wannan ba ko nan shine yanzu zai yi wanka to amma yana suka ka abin insha Allah za mu dan dudduba Allah ya sa mu dace duk abin da muka daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne Allah ka yafe mana ka ba bamu ikon gyara ban sani ba ko akwai tambaya